takwas agogon Najeriya Nijar kamar Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. mayakan boko haram sun kone gidan wani dan sanda a jihar yobe bayan yi wa yaran shi biyan kan rago a harin da suka kai masa daidai lokacin da kamar ke gab da gudanar da zaben shugaban kasar da pau biya zai sake takara gargadi ya fara tsananta ga masu shirin kawo tarnaki kotun kolin amurka ta yi watsi da bukatar donald trump kan dakatar da dala biliyan biyu na agaji da kasar za ta bayar. sai yanzu kuma ga cikakkun labaran mahara da aka bayyana cewa 'yan Boko Haram ne sun kai hari a gidan wani jami'in ɗan sanda a jihar Yoban Najeriya inda suka kashe 'ya'yansa biyu kafin su banka wa gidan wuta kamar da yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Bilyamin Yusuf ya aiko mana. mayagan na boko haram dauke da makamai sun afka gidan wannan jami'in dan sanda sai dai ba su same shi ba inda suka kama 'ya'yansa biyu ɗaya ɗan shekara ashirin da biyar ɗaya kuma ɗan shekara ashirin da bakwai inda suka kashe su kuma suka cinna wa gidan wuta rundunar 'yan sanda jihar yobe ta tabbatar da wannan hari kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda sp dungus abdulkarim ya bayyana haka ne labarin ya faru sun afka masa cikin dare da zumman ko za su kashe shi ne to sai shi ya samu ya arce da uwar ɗakinsa a wannan yanayi yan ta'addan suka shiga gidan suka samu 'ya'yansa sai suka harbe su bayan nan kuma sai suka sa gidan wuta wannan lamari dai ya jefa tsaro a zukatan al'umma ganin yadda matsalar tsaro ke sake dawowa bayan samun sauki na tsawon lokaci Sale Bakoro na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna damuwa kan wannan hare-hare. Wannan ta nuna akwai saurari na akawa in har za a aje gidanka da daddare da iyalanka a kashe ka a kona gidanka. Ya kamata su fararen kula su sa ido a dukkan abin da yake shige da fice suna ba jami'an tsaro haɗin kai suna kuma ba su bayanan sirri saboda a samu zaman lafiya mai daurewa a ƙasar nan. Masanin tsaro Majo Mejo Muhammad Bashir Galma mai ritaya na shawarcin jami'an tsaro kan abin da ya kamata su yi domin magance matsalar. Jami'an tsaronmu wanda suke wannan wurin ya kamata a mai da hankali a haɗa kai ba wani gungu na 'yan ta'adda ko su wane ne da za su ce sun fi ƙarfin sojoji ko jami'an tsaron Najeriya a bi su a tarwatsa su. Jami'an tsaro dai sun ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba suna yin bakin kokarin su na ganin an magance matsalar hare-haren. Biliyamin Yusuf Maiduguri, Arafa Hausa. ta kwamitin da'a na majalisar dattijan najeriya ya yi watsi da korafin zargin da sanata da tashi akbatu oduahan ta shigar gabansa akan zargin da take yi wa shugaban majalisar wato godson akpabio da cin zarafinta ta hanyar neman lalata da ita duk da ya da wannan mataki ya ya musu hazo a sassan najeriya tare da tilasta wa fusatattun mata fita zanga-zangar neman murabasin din akpabio shugaban wannan kwamiti ne da imashin ta ce babu wasu hujjoji da ke tabbatar da zargin na na natasha shakafannin kasashen su da ghana alasan otara da janar mani muhamma sun bukaci kasashen mali da burkina faso da kuma niger kan su koma cikin kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas kungiyar da suka kammala ficewa daga cikinta a farkon shekarar nan a wata ganawa yayin ziyarar da shugaba mani ya kai abidjan a jiya laraba jagororin biyu suka yi wannan kira cike da fatan dunkulewar kasashen yammacin afirka ba tare da samun bambance-bambance ko sabani a tsakaninsu ba gwamnatin kamara ta yi gargadin cewa za ta sa kafar gwando ɗaya da duk wanda ya yi kokarin kawo cikas ga tsarin gudanar da zaben shugabancin ƙasar wanda za a yi a wannan shekara ministan tsaron cikin gida a atanganji wanda ke zantawa da manema labarai a birnin yawundi ya ce duk wanda ya yi kokarin kawo cikas ga zaben tabbas zai haɗu da fashin hukuma gadai abin da yake cewa daga yau duk wata makarkashiya da zagon ƙasa ko yada labaran ƙarya ko yin kira da a tayar da zaune tsaye ko nuna ƙiyayya waɗannan dukkaninsu abubuwa ne da ya zama wajibi a daina ina mai gargaɗin cewa masu aikata hakan doka za ta yi aiki a kansu Minista Paul Atanga ya kuma yi jan kunne na musamman ga jagoran jam'iyyar adawa ta MRC Maurice Kamto wanda ga alama ba zai iya tsayawa takara a wannan zaɓe ba sakamakon kauracewa zaben 'yan majalisa na shekara ta 2020 da ya yi. Oh, An baka dama domin shiga zaɓe, amma sai ka ce ni ba zan je zaɓe ba. Wannan yana nuni da cewa tamkar kana bacci ne, sai yau ka tashi a gigice kana zancen zaben wani zaben kake zance waɗanda ba su da damar shiga zaben a wannan shekara ta 2025 ba abin da za su yi illa hakuri har zuwa wanda za a yi a 2032 wannan gargaɗi ne kuma abin da zai faru To fassarar kalaman Pau a Tanganji. Lauyoyi a kamarin sun faro wani yajin aikin gargadi na kwanaki uku daga jiya Laraba a sassan kasar da nufin kalubalantar cin zarafin da 'yan sanda ke musu. Matakin da ya bar tarin dakunan shari'ar fayau ba tare da masu gabatar da kara ko kuma masu karewa ba. Firaministan Gini Ahmadu Oriba ya sanar da shirin gudanar da zaben raba gardama a kasar wadda ke karkashin mulkin soja tun shekarar 2021 inda ya ce daga nan ne za a kira zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu kafin karshen shekarar nan. Shugaban wanda ke fatan komawa mulkin demokuraɗiyya karkashin fararen hula bayan shafe shekaru hudu karkashin mulkin soji a jawabin gaban manema labarai ya ce ba su tsayar da ranar da za a gudanar da wannan zaɓe ba amma tabbas za a yi shi a nan nan kusa dakarun sojin sudan ta kudu sun sanar da kame ministan albarkatun man fetur na kasar da wasu manyan jami'an soji da ke matsayin masu biyayya ga mataimakin shugaban kasa na farko wato rick mashar matakin da kai tsaye ke kokarin karya yarjejeniyar zaman lafiyar da bangarorin biyu suka cimma da ta yi nasarar kawo karshen yakin shekaru biyar da kasar ta gani bayan farraka tsakanin mashar da salbakir kotun kolin amurka ta yi watsi da matakin shugaba donald trump na dakatar da biyan kudaden ayyukan agaji da suka kai dala biliyan biyu a hukuncin farko mai muhimmanci da ta yanke a kan kalubalantar gwamnatin trump da ake kan wannan batu kotun ta jaddada hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke na cewa ba za a za a biya kudaden ayyukan agajin da aka kammala michael kudusan na dauke da karin bayani a wani mataki mai cike da mamaki babbar zaben alkali john roberts da amy coney barrett waɗanda dukkaninsu masu ra'ayin mazan jiya ne sun haɗa kai da alkalai masu sassaucin ra'ayi uku a kotun kolin inda gaba ɗaya suka yi jayi a yayin da alkali samuel alito ya jagoranci masu bambancin ra'ayi tare da wasu alkalai uku alkalin sun ce kamata ya yi alkalin da ya umarnin dawo da biyan kudaden kwangiloli a hukumar bunkasa ƙasashe ta usaid da ma'aikatar harkokin waje ya yi karin haske a kan harkokin da suka zama wajibi gwamnati ta sauke tun da farko a watan da ya gabata wani alkali amir ali wanda shugaba trump ne ya naɗa shi ya yi wani umarnin wucin gadi da ya haramta wa gwamnatin trump dakatar da agaji ga ƙasashen waje Trump ya kaddamar da shirin rage ma'aikata da ma'aikatun gwamnatin kasar a ƙarƙashin jagorancin amininsa wanda ya fi kowa kuɗi a duniya Elon Musk kuma hukuma ta farko da ya fara wadarar mikiya ita ce USAID. ta shugaba vladimir Zelensky na Ukraine ya ce tawagar Amurka da wakilcin kasar yanzu haka na tattaunawar fahimtar juna da za ta bayar da damar hawa teburi dangane da fatan kawo karshen yakin kasar bayan matsalar da aka samu a ganawarsa da Trump cikin makon jiya wanda ya sanya Amurka a janye dukkanin tallafin da take baiwa Ukraine. A wani jawabin kai tsaye da ya gabatar ta gidan talabijin shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya bayyana cewa mamayar da Rasha ke yi ba ta da iyaka domin bayan ukraine putin ka iya faɗaɗa mamayar tasa zuwa wasu sassa na turai ta yadda hatta paris ba ta tsira ba dalilin da ya sanya a cewarsa ya zama wajibi kasashen na turai su miƙe tsaye tare da dunkulewa waje guda don kalubalantar moscow macron ya yi fatan ɗinke barakar da aka samu tsakanin ukraine da amurka gadi kaɗan daga kalamansa. Française, Français, mes chers compatriotes. Ya Faransawa ina mai gabatar muku da wannan jawabi a yau ganin halin da kasashen duniya suka shiga. Hatta kasar mu bata tsira ba da ma kasashen yankin na Turai. Hakan dai na zuwa ne kusan bayan share mako guda ana kai kawo ta fuskar diplomasiya. Kuna matuƙar nuna damuwa akan wasu daga cikin batutuwa da ke kawo rudani a siyasar duniya. Yakin ƙasar Ukraine wanda ya haddasa mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya da kuma raunana wasu ana ci gaba da gwabza faɗa a yanzu haka amurka da ke mu ta canza tunaninta tare da juya mana baya da kuma takaita gudunmuwa ga ukraine da kuma kokarin kawo rudani a ayyukan da suka rage a daidai lokacin kuma amurka ta sanar da saka haraji ga kayayyaki daga yankin turai a ƙarshe duniya na ci gaba da fuskantar wani sabon salo na tashin hankali duk da cewa barazanar ta'addanci na kofar mu a jimilce ci gaban mu da mu ta fuskar tsaro tamkar kwatance ne a wannan yanayi ya kuma waje ba mu faɗi cewa mun shiga wani sabon babi. fasarar kalaman shugaba Emmanuel Macron. sauraron labaran daga nan sashen hausa na arafai yanzu kuma ga abdullahi isa ya sake dawowa barka da shigo barka da azima bashir aminu ah, wani labari da ya faɗo mana yanzu shine mm. kwamitin da'a na bangaren ah, gasar legion da kasar faransa mm. lfp kenan ah, kwamitin ya ɗau wani mataki na dakatar da mai horar da kungiyar kwallon kafa kenan na lyon paulo fonseca dan kasar portugal an dakatar da shi zuwa ranar talatin ga watan nuwamba shekarar nan a'a abu da yawa ma yanzu haka kuma ana hasashen cewa mata kila kungiyar mata shiga cigiya ko kuma na neman wani sabon mai horarwa tun da ba za ta iya tafiya ba mai horarwa ya faru a cewa wannan hukuma ko da'a na league 1 shi paulo fonseca ya yan lokuta bayan kammala wasa tsakanin lyon da brest wasan da lyon ta yi nasara da ci biyu da daya mm. ya nemi kaiwa alƙalin wasa benuwa milo ɗauki eh, duka eh. kuma hakan aka ce bai dace ba daga alƙali eh, daga mai horarwa abin da ya kamata ya zama abin koyi mm. ga 'yan wasa shi ne wato ya ɗauka filin damba ne <laughs> to za ka hukuncin da aka zarta masa kenan kuma watakila zai iya ɗauka ƙara nan gaba a jima ɗazun nan mun yi magana paris saint germain ɓangaren liverpool a gurguje yan mintuna bayan sauke muhammad sala da mai mm. horar da kungiyar wannan ta liverpool ya yi tare da mai gurbinsa da elliot sabon shigan da ya samu goyon baya yagwa mm. ya samu goyon bayan ah, nunes to bayan mintuna 87 mm. Eliot ya farke ya eh, zira kwallo daya tilo da ta ba eh, su nasara haka kuma daga wannan gasa dai za a iya cewa kallo ya koma wasan da za a yi nan gaba tsakanin paris saint germain da liverpool to a gurguje a yau akwai wasa tsakanin real sociedad da manchester united bangaren gasar europa kenan kuma steve bucharest za ta kece reni da lyon yayin da fenerbahce za ta haduwa da glasgow rangers eh. az za ta haduwa da tottenham yayin da ice roma za ta buga wasa tsakaninta da atletico bilbao sai wasa tsakanin ajax amsterdam da enat frankfurt haka akwai wasanni a gasar a yau ba ah, mm. a gurguje bangaren kasuwar 'yan wasa dan wasan barcelona lamin yamal ta bakin eh. mai magana da yawunsa george mendes zai tsawaita sa da wannan kungiya har zuwa shekarar 2030 kuma sanarwar dan wasan na tsawaita sa na zuwa ne kusan 'yan lokuta da wasu daga cikin 'yan wasan na barcelona suka sanar da wannan mataki mm. daga cikinsu akwai po kubarsi da zai kai har zuwa shekara ta 2029 mm. yayin da gavi shi ma zai kai shekarar 2030 mm. sai pedri wanda shi ma sanar da tsawaita eh, ai duka waɗannan 'yan wasa ne masu muhimmanci ga ita wannan kungiya an gaishe ka abdullahi Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Yayin da ake zanga-zangar sanata a Fabio ya sauka a Najeriya, kotu ta dakatar da bincike a kansa muna ɗauke da bidiyo a kan batun. A jamhuriyar Nijar kuwa an samu karancin man fetur ne a gidajen sayar da mai a kasar. Yayin da gwamnatin Kamaru ke barazanar sanya kafar wando ɗaya da duk wanda ya yi zagon ƙasa ga zaben shugabancin ƙasar. Kotun kolin Amurka ta hana gwamnatin Trump soke tallafin dala biliyan biyu ga kasashen ƙetare. Idan kuka ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon guda daga cikin sabbin alƙalan wasan Najeriya da suka sami bajin FIFA. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sayi har labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa ku more. Tunan haka yake ku bibiya Rafai Hausa ku ga kuma shirinmu na gaba. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ce dauke da akalar wannan shiri na ilimi hasken rayuwa. daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya leƙa ƙasar Ghana wato inda gwamnatin ƙasar ke fafatakar aiwatar da shirin jin ra'ayoyin jama'a game da tsarin karatu a makarantun sakandare kyauta. Ma'aikatar kula da ilimi ta ƙasar ce dai ta fara nazari kan yadda za ta tattaro ra'ayoyin jama'a game da wannan sabon shirin. wanda a cikinsa ya kunshi bibiyar yadda ake aiwatar da tsarin ilimi a sassan ƙasar. wannan shirin ba iya nan ya tsaya ba ma'aikatar ilimi ta ce zai kuma tantance yadda karatu a matakin sakandare zai iya kasancewa da kuma bibiyar kalubalen da ke addabar bangaren ilimi to da yake shirin zai gana da iyaye da ɗalibai da kuma malamai kowane irin tasiri gwamnatin wannan ƙasa ke ganin zai kawo musamman a bangaren ci gaba? Dr. Nasiba Tahir, mamba ce a kwamitin tattara bayanan ma'aikatar ilimin ga kuma abin da take shaidawa wakilinmu abdalla shamun bako experience da mu stakeholders in education muka duba halwa yau shekarun da ya wuce da aka fara implement free education policy matsaloli da yawa ya taso kuma eh, quality of education ya sauka quality of morals ya sauka ya fada bayan wannan kuma muna damuwa a wurin sustainability bi ma'ana muna ga kaman ba abinda za a iya a ringa ana yi sa ba shi sa ra'ayin da muka bayar a bangaren wannan shine education ya kamata ya zama partnership shared responsibility cost of education running of education bayan wannan kuma success of education in terms of quality sannan um, high moral standard da discipline ya yeah, depend kan share responsibilities in parents yadda za a yi a tada eh, kokarin yara bi ma'ana maintaining standards farko a government da, da faith-based organization da tun shekaru da ya wuce muka zama partners in education ya kamata yanzu mu kara karfin gwiwa mu duba yadda za a yi a improve eh, teaching curriculum training